to kai dan Allah ya rafa maka asiri yo kai kuma Allah ya tona wa asiri kake jin asirin wani ya tono kake jin dare ko kuma kana fata asirin wani ya tonu Allah shi Allah baya wasa da mutane yasa wani ya sha giya zamanin manzo Allah sahabbai suka hau dukansa manzo Allah da ya ga irin dukan da sahabbai suke masa ya nabi ya ce kai jama'a kar ku taimaki shedan akan dan uwanku abinda annabi ya gaya musu kenan kar kuwa kar ku taimaki shedan a kan danwanku kenan manzo Allah me yake nufi ma'ana kar ku bari ku taimaki shedan shedan yayi nasaran wajen hallaka shi ko kuma kuna so ku karasa shi ma'ana yanzu ya kauce hanya kuna kokari ya kamata ku yi wa ku jawo shi bashiru wala tunafiru ku yi bishara ta hanyar jawo mutane kaku ku kore mutane a ku jawo su musamman irin wannan zamanin namu mutane na bukatar lallaba saboda mutane sun rudu da duniya sai an lallaba su amma ba lallaba irin na sassauci kuma a sassauta mutane su yabi da ga dama ba ka sa akwai sai iska malamai ne kuma da sunan malamai ko kuma a'a yan duniya ne ka sa akwai malamai yan duniya su ulama'un ne liddaula walil umma malamai ne amma su al'umma suke wa aiki shugabanni suke wa ki, ba Allah suke wa ki ba da haka inda mutane suka karkata suna su to su za su wa shi yasa a ƙasar nan 'yan siyasa suna da malaman su masu ɗore musu gindi akan zalincin su 'yan fim suna da malamai masu musu fatawa akan barnar da suke yi haka ne ko ba haka ba to kaga an shiga uku to idan al'umma ta zama haka to shikenan al'umma ta lalace ko ba haka ba da haka yan fin in za su yi fatawa suna neman malaman su ne da haka duk abin da kaga yan fin suna yi na lalacewa to akwai malaman da suke ba su fatawa su ci gaba da yi ba matsala ai fadakarwa ce kun mai ji abin da kyau sai sun nemi lalataccen malam mafi lalacewa to wannan babba bishara kuke ba wallahi kuna barna ne dan alkoda annabi ya ce bashiru wala tunafir ba cewa ku sassauci kan barnar da ake yi ba haka na ji wani malami an ce wai akwai tattaunawa da za a yi da shi amma sun saki minti uku cikin tattaunawa da aka yi sai sati mai zuwa za a saki full tattaunawa amma a cikin tattaunawa an mai tambayoyi kuma efin ce ta gayyato shi cikin gidan labaran da take a yana ganin na ce ta wannan za a yi kwaba a wajen nan saboda dama ya saba da shi dai dattijan malami ne muna girmama lamarinsa to amma me 'yan duniya suke wa fatawa kuma abin mamaki a cewa shugaban shugaban majalisar malamai ne na jihar kano ai an cuci jihar kano an cuce jihar kano wai shi ne fa yake faɗi a cikin tambayar da ake masa ya kamata a kawo film village jihar kano shi malamin da ya a kawo me har ita mai tambayar fim ɗin yake tambayar shi wai ya kake ganin lamari da za ga mun yi a cikin fim kaga wata ta fita ba gashi ba ba dan kwana akan ta ta yi wani acting dan a nuna wani darasi a wajen shin ya wannan sai kaga wasu malamai sun fito suna aibanta mu suna kaza ai wannan yan wuta ne wannan matsiyata ne me za ka faɗa gaba da haka to mun ji tambaya muna jiran amsar ne sati mai zuwa kuma za mu bibiya kuma idan muka bibiya da za mu duk abin da ya bada sai mun zo moro da shi ɗaya bayan ɗaya domin irin su matsala ne ga al'umma muna nan muna yaƙi da su muna tafkawa suna wa suna warware shi yasa na ce maka yan siyasa suna da malamansu yan fim ma suna nawa? malamansu da haka in duk wata batawa da duk wani wa'azi da zaka in ba su ne suka fara babu ruwansu yasa wani da ya kira ne yake magana game da cewa yan fim suna aikin alkhairi akramaka Allahu ma iya fada alkhairin su nace iya eh, maka amanta da sharrin su ko ba haka ba suna alkhairi yayi Allah ya saka musu da alkhairi amma ba za mu manta da irin sharrin da suke kullawa al'ummarwa ba al'ummar manzo Allah ba haka ne ta saboda haka wannan baya daga cikin abubuwa da za a ce ba kuma yana nufin cewa wai in duba wai saboda ina da aibi ba zan yi wa'azi ba kar wani dauki wannan fasara a haka a domin ai mutane wancan ayar da Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla me idza hadaitu wai sai aka dauko wannan ayar tun Abubakar yana raye sai na Abubakar yace mutane sun fahimci ayar a baibai wai ya ku mutane kowa ya ta kansu wanda ya bace ba ruwanka wai haka suke fassara ayar a Abubakar yace karfa wannan ayar ku dauke ta irin wannan fassara in kun ga mutum na banna ku ki hana shi yasa ku ku kyale shi ya ci gaba da bannan saboda an ce wai ba ruwanka ka bar kowa abin da ya gara wai kabarinka daban nawa daban ko kabarinka daban nawa daban amma aya ba haka take nufi ba yana nufin la yadurukum man dhalla idza hatadaitum in kun ba mutum wa'azi ya ki dauka to bacewansa ba zai cutar da ku ba to da kun sauke nauyi baya nufin kuma dan ni mai wa'azi ina da nawa laifin bai wa a ce wai shi yasa an kwaji muna wa'azi sai mu ce mu gyara haka muke bada kenan kaga ban cirawa ba ban cire kaina ba idan mai wa'azi na wa'azi cewa zai yi mai gyara ya ce ku gyara saboda kowa mai yi wa Allah laifi ne to baya nufin dan cewa kana yi wa Allah laifi kuma ba za ka hana laifi ba a ai hanawan ma shi zai sa kai maka hannun amma dai yanzu misali dan ka bayyana cewa kai ma kana akwai nau'i irin laifin da kake wa Allah ba mala'ika bane dole akwai nau'in wani laifi da kake wa Allah to amma me wannan ba zai rufe idan ka game da ganin in ka ga banna ba domin in laifin ne ma to kai waye gana ka Tsakanin ka ne da Allah wai kuma ya san kai shi kuma wannan a'a yayi kuma yana da'awarsa ya bayyana a media ya sa a shafinsa yana jin daɗi yana sharing har ma yana ganin cewa yana da yanci haka saboda ƙasarsa ta ba sa dokar ya haka kun san abin da ake a Najeriya kenan yanzu mutum ne musulmi dan gidan musulmi da sunan musulmi komai nashi musulunci ne amma idan ka zo kana masa wa'azi ya ce maka ai dokar ƙasa ta ba shi dama abin da ya ga dama to in dokar ƙasa ta baka daman abin da kai ga dama yin abin da ka ga dama wannan dokar ta Yahudawa ce ko ma ba Yahudi amma kai musulmi ne sai ka koma cikin yahuda ko nasara amma in dokar kasa ya baka dama to addinin ka bai baka dama ba me yasa zaka ce dokar kasa kenan dokar kasa ita ce Allah ka kenan ka gaya mana cewa Allah da yake umurta da yake hanawa ba shine Allah ka ba constitution na Najeriya shine Allah ka to kai hasara lokaci yayi ko to Allah ya mana sabati Allah ya mana tawfiki to sai mu tsaya a nan wajen akwai wani mutum da aka ce ya rasu ya sunansa kace yakubu aliyu a nan yake Allah ta'ala muke roƙo ya masa rahama ya masa rahama ya kuma sanya can da ya tafi ya fi nan nan Allah ya ba wa iyalansa hakuri ya kyautata namu bayan nasa akwai wata baiwa Allah da ta rasu matar ɗaya daga cikin malamanmu ne a shekar zamfari. akwai wata matarsa ta rasu na ga yau ne ko mala yau ne ko zamfari. ai kana zuwa in eh, ma na san ka ka san shi to matar matarsa wadda take ja mashi baki a wajen tafsiri to Allah ya mata rasuwa to muna roƙa Allah subhanahu wataala ya gafarta mata akwai kuma matar wata malam Basiru Bashir yana da zuwa. amma yana zaune a Zariya ne amma yakan ya zo in ya dawo garin da yakan zo nan no sallan masallaci yake yawan sallah shi ma matarsa ta rasu wajen haihuwa ko jiya ne jiya ita ma matarsa ta rasu malam Basiru din nan to muna roƙo Allah ya gafarta mata ya mata rahama sauran marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya zauna da kasan mu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh